Ghana na ɗaya daga cikin jerin ƙasashen yankin yammacin Afirka da babbar jami'ar diflomasiyya ta ƙasar Amurka uwar gida Molifi ta kai ziyara bayan tarayyar Najeriya a ƙoƙarin da Amurkan ke yi wajen lalubu hanyoyin maido da mulkin farar hula a ƙasar ta Nijar. To sai dai bayan ganawarsu da shugaban Ghana na Ado Danko Akufo Ado mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurkar mai kula da sha'anin nahiyar Afirka ta buƙaci da sojojin da suka kifar da gonatin Bazo Muhammad da su ƙara martabar dimokuraɗiyya tare da sako Bazo da ma iyalinsa da ake tsare da su tana mai cewa Ghana da Amurka sun hada hannu wajen tabbatar da mayar da demokradiyya a Nijar kuma muna kira ga sojojin da suka kifar da gwamnatin Bazoum da su kare martabar demokradiyya a kasar tare da sakoshi da ma iyalinsa in ji ta Amurka na daya daga cikin manyan kasashen duniya da ke kokarin maido da demokradiyya a kasar ta Nijar da aka yi juyin mulki to koshin wannan ziyarar da Molifi ta gabatar a wasu kasashen yankin yammacin Afirka tare da ganawa da masu ruwa da tsaki a kungiyar ECOWAS zai zai iya ba da gudunmuwa wajen shawo kan matsalar da Nijar ke fama da shi a yanzu? Excellency Musa Sharifu Nuhu na Layya, tsohon jakadan Ghana a Gini Kana mai sharhi kan harkar dimokuraɗiyya ya ce ko shakka babu Amurka ita ce uwa uba ta dimokuraɗiyya a duniya a don haka wannan mataki ɗin nan da ta ɗauka ya dace. Amurka ita ce uwa uba duniya in kuma ta tsaya wannan dimokuraɗiyya ya yi haka a kan ƙasashen Afirka ta yamma akwai tsira ƙasan lokacin Trump haka abin da ya kasance wurin sun ƙiya wanda ya shugabanci abin ma ya sa shekara wurin kuma shekara goma sha bakwai sarka. wannan tafiyan da suka yi Amurka ta aiko babban jakada wato special envoy nan. To ce wannan abubuwa ina ganin abu ne mai kyau wanda zai dace domin yau mu Afirka cin abincin mu ma ina da wahala ba za a ce kuma ga rigima. An ga ba abu ne zai taimaka su a nemi hanya dai a daidaita a so ba su kuma bai kuma su taba shi ba. In su maza maza in an koma da shi ne fa in ba koma shi ne a sake zaɓe in ya tsaya a bashi dama a sake tsayawa. In jama'a suka ce suna son suka bashi shi kenan magana ya kare. Ko ya dai mulkin farin hula mu dai wurin mu dai ya fi mulkin soja kowa da hanyar shi duk sojan da ke son ya zo ya yi mulki ya ajiye rigar sojansa ya zo shi ma tsaya ya je yawo ya nemi a bashi zaɓen an bashi shi kenan ina ganin ya fi kowanne da hanyar to sai dai kungiyar raya ci gaban tattalin arzikin yankin yammacin afirka ta ecowas tana ci gaba da lalubo hanyoyi domin ganin sojojin nijar da sun ka hambar da gwamnatin bazo sun mayar da mulki ga farar hula inda ma shugaban tarayyar najeriya kana shugaban kungiyar bola ahmad tinubu ya faɗa a baya bayan nan cewa kamata ya da sojojin da suka yi juyin mulki su yi koyi da mulkin tsohon shugaban mulkin soja na najeriya janar abdulsalami abubakar wanda bayan karbe mulki ya dawo da demokradiyya a shekarar tara, bayan shafe wuta tara yana shugabanci maimakon bukatar da a ba su damar tafiyar da harkokin kasar harar shekaru uku. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.